Shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun mora. Jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa yana tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki kan batutuwan da suka shafi al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce zan jalin zamun shirin na yau. A shirin zamantakewa na yau mun tattauna ne kan cece kucen da al'umma a jihar Filato ke yi kan yadda gwamnatin jihar ke shirin rufe makabartan cikin garin Jos. Babbar makabarta ta cikin garin Jos da ke kan titin zuwa Zaria an buɗe ta ne fiye da shekaru hamsin da suka gabata. Makabartar wanda aka kewaye da ganuwa mahaɗa ce da musulmi ke biso a ɓangare guda, yayin da a ɓangare guda kuma Krista ke binne mutanensu. A kwanan nan ne gwamnatin jihar Plateau ta ƙaddamar da kwamiti wanda zai duba yiwuwar rufe makabartar da samar mata da wata matsuguni. Lamari kenan da ya janyo cece kuce a tsakanin al'ummar jihar. Barista Peter Nyamgai shine kwamishinan filaye, safiyo da raya birane. ya min shimfiɗa kan ƙudirin na gwamnati. A gaskiya wannan makabartar Zaria Road ɗin nan ta girme ne. An yi biso, an yi biso ta kusa ta cika. gwamnati ta ce bari mu hangan nesa mu duba gurin da ya cancanta domin a ba mutane dama domin su binne nasu ba wai za an ce kowa zai kwashe nasa ba a'a za a rufe ta ne kuma ba yanzu ba ne sai an samu masuguna inda za a sa mutane kamun a rufe wannan in idan mun samu guri an shirya gurin da kyau sannan sai a rufe wannan sai kowa ya koma uh, inda sabon gurin da gwamnati ta kayada da mu wannan makabarta ce wanda ka ce ta girme ka kusan ta daɗe kenan kusan eh, idan ka duba yadda makabartan take ana bisne mutane ma akan mutane canja wannan da za ku yi mutane sun fara ganin kama ana so a musguna ma wani addini ne yaya abin yake ne babu ba ba gaskiya bane abin da gwamnati ta yi ta sa kwamiti na ma'aikatan gwamnati tukuna su duba wanda za su iya kawo a cikin wannan kwamitin a cikin wannan kwamitin ta duba cewa ya kamata kan ta zama uh, eh, memba uh, eh, gni ta zama memba wato wannan shirin za a yi ta tare ne inda ba za musguna ma wani addini ba inda kuma krista za su ji dadin wannan abun musulmi za su ji dadin wannan abun saboda haka wannan jita-jitan da ake yadawa ba gaskiya ba ne wannan makabarta yana dab da uh, wato filin wasa na ƙasa da ƙasa wanda ita gwamnatin jihar filato take ginawa wayan suna uh, raɗe-raɗin cewa za a rushe wannan makabarta a gina hotel inda mutane za su je suna kwana babu babu um, hotel da ma ana tunani za a yi za a yi shi cikin fili stadium ne ba makabartan ba ne babu ba gaskiya ba ne kuma idan kika duba hajiya wannan stadium na babban stadium ne idan ranar da za a buga ball ko da makabartan ma bata cika ba kin ga akwai addinin da ya kamata akwai wa'adin lokacin da za su binne nasu amma wuce wannan gurin zai zo zama damuwa kin ga ba mu yi adalci ba saboda haka magabata cikin gari ma ba yi kyau ba domin ga abin da ya faru a maiduguri shi yasa gwamnati tana duba inda ya dace domin a kai wannan makabatan musulmi za su samu nasu daban krista za su samu nasu daban mm, ba kamar yadda da yanzu yake a wuri ɗaya na eh, kuma kuma za mu ba gwamnati shawara da yake za a yi wannan shirin a samu hanyoyi da kyau domin a iya wuce da gawa ba kamar yanzu da ana wucewa hanyar ma da kyar ya shiga mm. eh, wannan shirin ba za mu yi inda ana so a yi makabartar nan ba mm. eh. to amma ya batun wayar ma mutane kai kun faɗakar da mutane musamman addinan nan guda biyu su fahimci cewa ga tsarin da gwamnati take so ta yi eh, ni ba memban kwamiti ba, amma bisa ga shirin kwamitin na san za su sadu da jna za su sadu da kan kuma akwai wakili da ake bukata daga GNI akwai wakili da aka bukata daga kan domin su masu wayar mana da kai a kan shirye-shirye na, na biso ta fannin addinin eh, kristanci da kuma islam to idan muka yi shi haka ina ga a karshe eh, kowa zai ji dadin wannan shirin Allah Umar Faruk Musa na daga cikin waɗanda ke sasanta tsakanin addinai ta ƙungiyar Interfaith ya yi ƙarin bayani kan matsayarsu. Mm, wato ka abu ne wanda lallai ya taɓa hankalin mutane kuma dukkan tunanin mutane ya koma ga wajen wuri da aka ce ana binne mamata wuri da ya kamata a ce al'umma gaba daya ta kiyaye an tsarkake wajen ya zama ma wasu abubuwa da dama a kai komo bai kamata ya dace ba wato da wannan labari ya zo alalakika hankalin mutane ya ta'azzara ya tashi ganin cewa an ce za a daga makabarta a wajen to sai muke tunani to wayanda aka binne ko menene makomarsu Eh, a tsarin addinin musulunci idan da waje in waje ya cika ma to za a iya keɓance shi ne a bar shi haka ya zauna dindindin ba tare da yin wasu abubuwa ba idan kuma ya shekara arba'in to abin da ake so shine a koma a sake yin maimaici wato a ƙara rufe wasu a kai za a iya binne wa'ansu bayan shekaru arba'in bayan shekaru arba'in ana iya yin wannan so in kuma ya kai ga har sai an kai an samar da muhalli to shi shikenan mana irin muhalli za a yi shin za a yi gidaje ne na kwanciyar al'umma wani masaukin baƙi zai yiwu amma idan har aka ce za a yi wata mashaya ko wani hotel to wannan mu addinin musulunci ba a yarda ba in aka ce hotel wani wuri da zuwa aikata waɗansu abubuwa na kurakurai to kuma a kan mamata waɗanda suka mutu mu addinin musulunci ma an ce a rika tuna su da musu addu'a bai kuma zo ana aikata masha'a da aikin banza a kan kabarbarin su ba to wannan shine abin da ya damu mutanen mu amma kun tattauna da ita gwamnati ko kuma gwamnati ta kira ku ta yi muku bayani musamman a addinance abin da za ta yi da wannan guri amma abin da ake cikin yanzu ana kan halin tattaunawa din ga masu shugabanni masu nemi bukatar su a zauna ko da ba a neme su ba so kuma na ina tabbacin cewa lallai lallai za a tattauna abubuwa wanda suke sun dace kuma za a duba eh, wato abin da ya zama ya shafi Eh, tari amin addinin mutane da al'adarsu da waɗansu abubuwa. Al'umma idan abu ya zo haka yana da sauƙin da hankali ma mutane. Kuna wannan aiki na wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma me za ka kira ga al'umma? Kira mu gama jama'a shine a kwantar da hankali kuma a yi addu'a sannan a yi sauraro a ga me zai je ya A yanzu halin da ake ciki hukumomi da dukkan masu tsaki ana tattaunawa ana kuma dubawa kuma bisa kyakkyawan zato za a fito da abin da yake ya dace wanda zai zama dukkan tunanin al'umma ya koma ga shi wanda za a samu haɗin kai da ci gaba da zaman lafiya. Sai mun yadda za mu daidaita Pastor Julius Arabo na ƙungiyar haɗin kan Krista wato kan shi ma ya bayyana yadda suka ɗauki ƙudurin na gwamnati. Ita gwamnati tana da ra'ayinta idan ta ga abu zai zama mutane hatsari takan kawo ra'ayi mai kyau. a wurinmu idan gwamnati ta ga wurin ya cika ga gidaje sun zama wuri ya zama bakin hanya a canza wurin da za a gwamnati ta tanada a wurinmu ba laifi ba ne idan muka ga yanayi ma yadda stadion namu na plateau ya kasance a wannan wuri international stadium ne ba zai yi kyau a zo ga wuri ya cika ga shi ana makabarta ana aikin sport a wurin ba so a gani na ra'ayin gwamnati ra'ayi ne mai kyau wanda suka kawo idan mutane suna da wani fahimta daban to zai yi kyau su tuntuɓi gwamnati su samu karin bayani amma wuri ne wanda ya cika idan ka je wannan wuri kusan kullum ana sai dai ma ana sake tattauna sobin kaburka a sake bizinin mutane a wurin haka kuma bai kasance da kyau ba so ni ina mai goyon baya gwamnati ta tanada wani sabon wuri wanda ba su fahimta ba su tura shugabanansu domin ƙarin bayani daga wurin gwamnati To akwai rashin fahimta musamman eh, wayan suna ganin kaman za a rushe wurin ne kuma bisa ga addini eh, kowa yana da tsarin yadda yake biso da kuma yaya ku kuke ganin kaman a rushe gurin ne ko kuma a gwamnati ta kwashe kasusuwan eh, mutane ne ta nemi wurin da za ta binne in ma har aka ce lallai tana so ta yi wani gini a wurin. To, ya ita gwamnati tana da kyakkyawan shiri idan kaga ta yi shiri ta yi wannan abu na cire wannan makabata a wannan wuri akwai shiri za ta yi domin waɗanda aka riga aka bi zina a wurin kwanakin baya can aiko kasuwan katako da muke ciki da can makabata ne gwamnati ta ga cewa ya kamata a samu kasuwa ta san da ta cire wannan makabata daga nan wuri ta kai wani guri haka nan wurin ma idan gwamnati ta ga ya kamata a masar da makabarta a wurin saboda buɗuwan gari da yadda wurin ya riga masu gwamnati tana da haƙƙi ta yi ta naɗin wani wuri Eh, yanda ya kamata sannan za a sanar da jama'a da shugabannin addinai idan akwai wanda suke da makabartan da ya kamata suna ga e, za su juye su cire a wanda ke wurin a kai wani guri duka za a yi shawara da masu kiwon lafiya da shugabannin addinai a duba ya za a yi wannan canji a kirana shine ba komai bane za a mayar da shi maganan siyasa ko adinance akwai inda aya ta gaya mana mu yi biyaya da shugabanni idan ba mu fahimta ba ko kuma shugaban da ke addini bai fahimta shugaban da ke mulki bai fahimta yanayin addini a wani wuri ba za a je a zo na a yi tunani a yi bayyani don jama'a su gamsu so nawa tunanin shine kar a da wannan abun ya zamanto maganan addini ko siyasa Kwamishinan filaye Safiyo da raya birane a jihar Plateau barista Peter Nyamgai ya buƙaci al'ummar jihar su kwantar da hankulansu. A gaskiya gaskiya mun samu haɗin kai mutane, musamman eh, al'umman musulmai, akwai wanda suka zo ofishina, jiya na ma sun tura wakili ya zo ofishina, to ina ganin eh, tattauna da muka yi eh, mutane sun samu fahimta, amma wannan ba za mu bari ba. za mu ci gaba muna saduwa da mutane masu ra'ayi a ji domin mu samu mu ci e, nasara cikin wannan shirin da muke yi. Idan ba tsaro a yankinmu, in tawar gaje ina zamu. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa, mu huta lafiya. Allahu kare mu baki